kanta sun sha cin albarkar arziki da mutunci. Ta saka a baki tamkar tana tauna ita dai indo kallonta take. In ta ɗaya ba sai ta ɓata rai a haka ta turabi sannan ta miƙe ina za ki je indo ta tambaye ta bata amsa ba sai ta riganta da ta fara yi ta nufi ɗakin kwanansu. Sannan ta duƙuƙuna a iya yawanta. Nan ta bi lafiyan gado, Hajiya da da ta leƙa ta ga tana bacci ne, ta bar ɗakin kiran sallan asuba ne ya miƙar da ita domin fannin matan Maryama ce take tashin su kiran farko. take miƙewa domin wata ran ko isha sai an tashe ta ta yi ta koma tana tashi ta miƙe ta fara jan ƙafafun na gefenta wanda kansu ɗaya ne wasu kulya ta fara mata da sauri ta miƙe haka ta ringa tashin su ɗaya bayan ɗaya daga misa daga mintsini sai ta sa bakinta a kunnen su ta fara hurawa ko ta musu wasan kulyan ɗaya bayan ɗaya suka miƙe ta tsallake su sannan ta jawo kujera ta saka a gefen ƙofan sannan ta hau ta murɗa ta buɗe fitowa ta yi ta nufi ɗakin su indo ba su buɗe ba kuma dama ba su cika buɗewa ba ba su son tashi sallah hajjiya ce take ƙoƙarin tashi da wuri don haka ta ɗauko ɗan dutsenta ta hau buga musu ƙofan. Indo indo ki tashi, ku tashi, asuba ta yi. Liman yana kiran masallaci ku je. Tsabar ta kai ta indo da hanzarinta ta buɗe ƙofar. Jin za ta buɗe tana ƙoƙarin murɗa kofan ya sa Maryama rugawa da gudu. Ta koma ɗakin su, sannan ta rufo ƙofar indo cikin takaici ta ce wannan yarinya ba abin mu yi magana ba yanzu hajjiya ta ce min takura yar kutumar uwa da asuba ai ko liman baya tashi a bacci amma kiran farko za ta fara tashin mutane ni na gaji da wannan iskantin hansain wacce ita ma ta miƙe don baƙin ciki ta ce maganinta za mu yi don ta ga tana saurin bacci yanzu mu ta bacci sai karfe goma na dare hakan ne zai sa tana lattin tashi a haka suka gama gunaguninsu. su ita dai Maryama ta sa 'yan ɗakin su sun miƙe ba wanda ya koma abinka da yara na suka hau wasa su ba da sallah ba su ba da bacci ba sai dai hajjiya ta zo ta saka su a layi ɗaya bayan ɗaya suka yi alwala sannan ta shimfiɗa musu sallaya suka yi sallar yayin da mazan suke ficewa dama ɗakinsu daban ne bayan sun idar wasu suka koma yayin da wasu kamar maryama suke zaune idonta a bushe take tana tana zaune tana karanta addu'an da umma ta koya musu na safe da maraice layin Layi daɗe take koya musu a haka suke riƙewa ƙarfe shida hajiya ta fice ta koma ɗaki don ta samu ta ɗan yi bacci a lokacin indo sun fito za su karɓi lura da yaran tunda indo ta shigo ɗakin maryama na gefen katifa ta ƙi motsawa balle a buge ta ai kuwa indo sai aka sai mata harara take yi masu girkin safe ne suka fara shigo da tsumaman tuwo da za su karya da shi wanda al'ada ne da tuwo suke karyawa maryama na zaune aka gama zuba musu suka fara ci ga yunwa na cin cikinta ga tsoro ganin dai za a cinye kuma ta rasa ya sa ta miƙe ta zo ta zauna ta sa hannu ta sa hannu kenan ta jefa lomar tuwo ɗaya indo ta ta make kanta kin wanke hannu ba an hana ki cin abinci haka ba tuwon ta haɗiye da ƙyar Ƙunshe da baki cikin ƙunshe da bakin cikin tana kallon ta da Allah rufe min rufe min idon nan ido kamar na mayya daga an miki magana sai ki fara kallon mutum kamar zaki cinye sun kuyar da kai ta yi ta fara jan numfashinta kukan zuci take yi ta tsame hannun ta tsame hannunta sannan ta miƙe har sai dama ta shirya musu ruwan wanka har ta fara yi wa wasu ta ƙwalla mata kira haka kuwa ta fita aka mata wanka ta dawo ta zauna Hansatu ta shafa mata mai da layi ya zo kanta sannan ta saka mata rigar kanti Kayanta kala bakwai ne, biyu atamfa, sauran biyar ɗin rigan kanti. Ta fito ta nufi aji, inda aka fara koya musu karatu kamar kullum. Manaja sunan ma'aikacin da yake kula da shiga da fitan marayu a gurin, a shi. Ake rajista in an kawo yara tare da 'yan sanda sannan idan za a karɓa raino ko kuma mallaka Kamar kullum yana zaune a ofishinsa masu kawo ziyara sun suka zo suka shiga suka su yara sannan su ba da ɗan abin da ya sawwaka. Yau ma kamar kullum yana zaune sai ga wata mata ta shigo tana da fara'a sosai da ɗan matsakaicin jiki ba za ta wuce shekaru talatin ba Suka gaisa sannan ta ce masa, na zo ziyara ne, ko zan samu na ga yara? Eh, hajiya to amma matsalan suna aji ne, yanzu sai dai jariran yaran da waɗanda ba su fara zuwa aji ba. Eh, ba damuwa mu je na gansu. Ɗin, haka ya kira ɗaya daga cikin ma'aikatan gun, sannan aka nufi cikin gidan da ita. Sun shigo ciki inda hajiya ta tarbe ta cikin murna da farin ciki. A nan ta fara gabatar mata da yaran da sunansu kuka ta fara yi don tausayi. Hajiya ta yi murmushi tausayi sannan ta ce, Gashi ban san sunanki ba, balle? Sunana Fatima, amma ana kira na da Adda, to Adda, ai haƙuri zaki, mu da muke zaune da su muke ganin su kullum, me za mu ce? Ƙananan yara ba su da iyaye kusa da su wani idan an kawo shi mukan sha wahala kafin ya saba domin kuka yake baya shiru ada ta ɗan share ƙwalla da ya fara zubo mata sannan ta ɗaga ido ta kalli wani yaro yana kwance daga nesa ta miƙe ta nufi kan shi sannan ta ce wannan fa wannan imran sunan shi da aka kawo shi ƙasusuwan shi duk sun karye bai da ƙarfi in kin lura da fuskan shi ai tsoho ne shekaran shi biyu amma kin ga ko zama baya yi kullum yana kwance an dai kai kai shi asibiti amma kin san abin da ba asalin iyayen ba ba kowa zai damu ba baya magana baya komi kafin ta idan da magananta ji ta yi adana jan hanci tsabar kuka ta ɗauko jakanta ta ciro tishu ta fara goge fuskanta sannan ta ce in sha Allah zan ɗauko likita ya duba mana shi irin wannan sai za ku faɗa sai a sanar in ba haka ba ana cikin gari ba kowa zai san halin da ake ciki ba hajiya ta amsa da to kin ga akwai kurame har da guragu duk suna ajiye suna kan ma suna kan magana adda ta ji an bankaɗe ta da gudu aka wuce maryama ce ta tsaya gaban hajiya tana cewa hajiya zan yi fitsari tana faɗa tana ƙoƙarin cire wandon jikinta da sauri hajiya ta rusuna ta taya ta cirewa sannan maryama ta ƙara komawa da gudu ta fice adda ta ce wannan fa Lu'ulu'un mu kenan. Hadda ta yi murmushi sannan ta ce, na ga alama don na ga alamun daga daga sunan da kika kira ta da shi wallahi adda ba daga nan ba.